radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan sa akwai shirin nan na kide-kiden iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen abin da muke dauke da su da yardar Allah amma kafin a ji dukkanin abin da na ambata din sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau talata biyar ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda daidai da shirga watan zulhijja na shekara ta 1443 hijira kamariya masu da kun san cewa shekaru 211 da suka gabata rana irin ta yau wato bar ga watan yulin shekara ta 1811 kasar venezuela ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan spain francisco miranda shine wanda ya fara yaƙi da mulkin mallakar spain a kasar venezuela a shekara ta 1806 amma bai samu nasara ba amma kuma daga bisani ya haɗa kai da simon bolivar wanda suka fatattaki turawan spain ɗin tare da shi da ranar birga watan yuli na shekara ta 1811 venezuela ta samu 'yancin kanta venezuela tana kwaftuka da kasashen brazil guyana da kuma colombia na kuma venezuela ita ce kasa ta daya wajen yawan man fetur a duniya masu haure kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan yuli na shekara ta 1962 kasar algeria ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa mulkin mallaka kafin haka dai turawan sun mame ƙasar algeria ne a shekara ta 1830 kuma nan halin ya ci gaba har tsawon shekaru 130 duk waɗanda suka yi yunkurin kwatarar 'yancin kan ƙasar algeria dai a tsakanin waɗannan shekaru ba su samu nasara ba amma bayan yakin duniya na ɗaya mutanen ƙasar algeria sun fara wani sabon yunkuri na kwatar 'yancin kansu inda aka she kimanin mutane miliyan ɗaya daga nan kuma shugaban ƙasar faransa na lokacin charles de gaulle ya baiwa mutanen ƙasa algeria 'yancin kai a rana irin ta yau sannan kuma aka gudanar da zaɓe na farko bayan samun 'yanci inda ahmad bilal ya zama shugaban ƙasa na farko a algeria da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau ƙungiyar falangers ta kirsoci a ƙasar labanan wadda take samun goyon bayan isra'ila a lokacin da isra'ila take mamaye da ƙasar labanan kungiyar ta sace jami'an diplomasiyar kasar iran su uku da kuma wani dan jarida guda daya wanda shi ma ɗan kasar iran ɗin ne a lokacin da suke kan hanyar su ta zuwa aiki a wani wuri mai tazar kilomita 40 daga wajen birnin beirut fadar mulkin kasar labanan rahotannin farko dai sun bayyana cewa an kashe waɗannan mutane amma daga baya wasu shaidu sun tabbatar da cewa suna tsare a hannun isra'ila kuma har yanzu isra'ila ta ƙi saken wa'annan mutane kamar da kuma ta ƙi bayani akan makomarsu.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 to madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su kasashen iran da oman sun tattauna akan wasu batutuwa da suka shafi halar da ake suke a gabas ta tsakiya Ƙungiyar malaman jami'a a najeriya asu ta kafa gwamnatin tarayya sharaɗa guda biyu domin kawo ƙarshen yajin aiki Ƙasar burkina faso kuwa mutane 34 da suka rasa rayukansu sakamakon su har haren ta'addanci da kaddamar a yammacin ƙasar. Tun kuma ga labaran da ke ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan tare da takwaransa na ƙasar oman badar ben hamid al-busaidi sun shawarwari ta wayar tarho a kan batutuwa da suka shafi ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran batutuwa waɗanda suka shafi halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da ma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa bai ga kuma ɓangaren biyu sun tattauna batutuwa waɗanda suka shafi shawarwarin da ake a tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya da nufin farfaɗo da yarjejeniyar shirin iran na nukiliya ministan harkokin wajen ƙasar iran ɗin hussein amir abdullahian ya ce abin da ke da muhimmanci a halin yanzu shine kowane bangare ya sauke nauyin da ya rataya a kansa wajen yin abin da ya dace kuma dukkanin tsaiko da ake samu a halin yanzu akan wannan batu yana fitowa ne daga bangaren amurka a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar ta oman ya tabbatar cewa kasarsa tana nan akan bakanta domin cimma sakamako na karshe a wannan shawarwari da kuma tabbatar da cewa an ɗauke wa iran ɗin takunkumai da aka ƙaƙaba mata ƙungiyar malamai masu koyarwa a jami'o'in najeriya wato asu ta kalubalanci gwamnatin tarayyar najeriya da ta karba tsarin biyan albashi na jami'o'i na university transparency and accountability domin ta janye yajin aiki da ta tsunduma shugaban asu na ƙasa farfesa emmanuel osodike wanda ya sanar da hakan a yan wata zantawar gidan talabijin na channels din a daren jiya litinin inda ce za su gaba da yajin aiki din har sai gwamnatin tarayya ta karba waɗannan shawarwari nasu da kuma kara mai yarjejeniyar da aka rataba hannu a kanta a shekara ta 2009 ƙungiyar asiri ta shiga yajin aiki ne a ranar 14 ga watan fabrairu na shekara ta 2022 da muke ciki wanda a litinin inda ta gabata ce dai ya cika kwanaki 140 da farawa bukatun da ke cikin yarjejeniyar dai sun hada da cewa za a dinga jin halin da aikin malaman jami'o'i ke ciki a duk shekara biyar sannan kuma da batun matsalar albashi da alawus alawus gyaran jami'o'i da dai sauransu yanzu dai akwai matsalar ta utas da kuma rashin daidaito na ippis a ranar laraba da ta gabata ministan kwadugo na nigeria chris ngigi ya ce gwamnatin tarayya din na nan tana shiri na tabbatar da cewa nan ba da jimawa ba an kawo ƙarshen yajin aikin ta hanyar tabbatar da cewa an warware matsalar da ke tsakaninsu da kungiyar ta asu to jama'a masu warare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran akalla mutane talatin da hudu ne suka rasa rayukansu a kasar burkina faso sakamakon wasu hare-hare guda biyu waɗanda aka kai da makamai a arewa maso yammacin kasar kamfanin dalancin labaran kasar faransa ya nakalto babu fera basinga gwamnan yankin bokule domohon yana cewa a daren lahadi litinin mazauna yankunan karkarar boraso da ke arewa maso yammacin kasar sun fuskanci wani hari na 'yan ta'adda da suke dauke da makamai yana mai bayyana harin da cewa ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 22 da kuma jikatar wasu da dama da kuma asarar dukiya mai yawa a cewar ɗaya daga cikin mazauna ƙauyen 'yan bindigar sun fara yawo da bindigogi da misalin karfe birna yammaci a ƙauyen inda suka ta harbe-harbe a cikin iska sannan kuma da dare suka sake dawowa suka rika harbin mutane nan kuma wata maji tsaro ta bayyana cewa an kai wani mummunan harin daban a ranar asabar a garin gina wanda ke lardin yatinga a arewacin ƙasar ta burkina faso maje ta ce wannan harin dai ya kai ga mutuwar mutane akalla goma sha biyu ciki har da masu aikin sa kai domin kare ƙasa wannan harin da ya sanadiyar tserewar dubban mutane daga muhallansu ta bangaren wasanni kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united a ingila cristiano ronaldo bai koma daukar horo ba a ranar jiya litinin kamar yadda kungiyar ta tsara akan cewa kwana dan wasan zai koma domin fara daukar horo a ranar jiya litinin a kokarin tankarar sabuwar kakar wasanni mai zuwa ranar asabar din ta gabata dai cristiano ronaldo ya bayyana cewa yana son barin kungiyar kwallon kafa ta manchester united sakamakon kungiyar ba za ta buga gasar kofin zakarun turai ba a shekara mai zuwa sai dai kai tsaye kungiyar ta manchester united ta mayar da martani inda ta ce dan wasan ba nisarwa ba ne kuma tana fatan ya koma daukar atisayi kamar yadda aka saba to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. to wanda aka saurari labaran duniya sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na mu noma mu noma Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mukoma noma shiri ne da wanda muka saba kawo muku labarai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan wasu dalilai da kafafen watsa labarun najeriya suka bijiro waɗanda su ne suke haddasa hauhawa farashin kayan abinci a cikin gida da akwai waɗanda sun shafi ƙasar ne ita kaɗai da kuma waɗanda suke da alaƙa da ƙasar waje da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. hauhawar farashin abinci bai fara daga yakin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine ba za a iya tura shi gaba zuwa lokacin bullar cutar corona wato shekaru biyu da suka gabata kenan daga wancan lokacin an sami raguwar abincin da ake nomawa saboda zaman kulle da aka shiga a cikin kasashe da dama na duniya a matsayin wani mataki na kandagarko na hana yaduwar cutar kafin a gano da za a magance ta hakan kuwa ya sa kamfanoni da dama masu sarrafa kayan abinci sun rufe saboda tsaiko na samun kayan aiki domin su ma manoma sun shiga kulle sai dai bayan da aka samu sauƙin wannan cutar ta corona da sake buɗe kullan da aka yi manoma sun koma gonakinsu kuma kamfanoni masu sarrafa kayan abinci ma sun koma bakin aiki sai dai kuma duk da haka farashin abinci bai sauko ƙasa ba ya ƙara yin sama ne ko kuma tsaya inda yake a ƙasa kamar najeriya dalilan da suka sa farashin kayan abincin yake ƙaruwa ba su taƙaita a cikin waɗannan da muka ambata ba hauhawar farashin kayan abinci ya kai kaso goma sha bakwai da cikin ɗari a cikin watan maris a lokacin da aka shiga watan afrilu na wannan shekara din farashin ya kai kaso 18.37 cikin 100 dalili na farko na karuwar farashin abinci a najeriya shine kamfar man fetur tun daga watan fabrairu na shekara nan ta 2022 kasar najeriya take fuskantar kamfar man fetur a cikin mafi yawancin jihohin kasar matsalar ta samo asali ne daga labarin cewa gwamnatin tarayya za ta janye tallafin da take baiwa man fetur saboda waɗanda suke aikin shigo da makamashi daga waje suna shigo da wanda bai da nagarta alhali ana ba su makudan kuɗaɗe don haka sai masu sufuri suka ƙara yawan kuɗin da suke karɓa daga matafiya wanda kuma a duk lokacin da kuɗin sufuri ya ƙaru kai tsaye zai tasiri a kan abubuwa da dama da suka shafi kayan abinci dalili na gaba kuwa shine karancin wutar lantarki saboda da manyan injiniyan da suke bayar da wuta a cikin ƙasar suka tsaya cak sau biyar haka tana faruwa tun daga farkon wannan shekara ta 2022 ƙwararru sun ce abubuwan da suka haddasa hakan suna da yawa daga cikinsu akwai sace wasu kayan aiki da ake yi karancin iskar gas ɗin da ake aikewa cibiyoyin samar da wutar lantarkin sai kuma yanayi sai tsufan injina da kuma rashin isassun kuɗi da ake warowa domin sabunta su saboda haka sai kamfanonin da suke sarrafa kayan abinci suka fara neman mafita ta samun makamashi don haka makamashin da suke amfani da shi wajen adana kayan abincin da suke samarwa ya karu a ƙarshe farashi ya hau kan masu saya yakin rashi da ukraine wanda ake ci gaba da yana da nashi tasirin da ya bari akan kayan abinci da farashinsu da akwai ƙasashe masu yawa a duniya da suke samun kayan abincin da suke sarrafawa daga waɗannan ƙasashen biyu da suke haƙi da juna najeriya tana daga cikin ƙasashen da suke samun wasu kayan abincin daga rasha da ukraine ƙididdiga ta tabbatar da cewa alkamar da ake nomawa a najeriya ba ta kai kaso uku cikin ɗari na jimillar tan miliyan shida da ake sarrafawa a ƙasar ba har ila yau wata ƙididdigar ta nuna cewa a shekara ta 2021 najeriya ta shigo da alkamar da kudinta ya kai naira biliyan 128.1 sai kuma a shekara ta 2020 wato can baya kenan da ƙasar ta so kayan abincin da kudinsu ya kai naira biliyan 144.14 ita kuwa nau'in alkaman nan da ake yin tariya da ita wacce a turanci ake kira durum tana a matsayin hatsi na uku ne da aka fi sarrafawa a najeriya kuma ana shigo da shi ne daga waje musamman ma dai waɗannan ƙasashen da suke fama da yaƙi to wata matsalar da ta taimaka wajen hauhawar farashin kayan abinci a najeriya ta ce ta tsaro rashin tsaro a cikin wasu yankuna na ƙasar yana taka rawa wajen raguwar noma daga kan masu jabin jihadi a can arewa maso gabashin kasar zuwa barayin daji a arewa maso yammacinta duk suna taka rawa wajen hana manoma zuwa gonakinsu ko kuma ɗora musu haraji mai tsanani domin kyale su su noma a jihar niger a bana manoma sun bai wa 'yan bindiga naira miliyan 400 domin su basu su yi noma don haka dole tsammaci tasirin hakan a kan farashin kayan abinci a kasuwa yankunan da boko haram take cin karanta babu baka a ciki su ne ke da alhakin samarwa da najeriya kaso 30 cikin ɗari na jimillar alkamar da ake numawa a cikin gida wato gaba ɗaya amma waɗannan rikice-rikicen na boko haram ya sa wannan adadin ya koma sufuri. to waɗannan dai wasu ne daga cikin dalilan da suke sa kayan abinci ke karuwa a najeriya da fatan za a samu sauƙi bisa taimakon ubangiji a nan za mu da sa'aya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu ya shi tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku sabon mawaƙi ne mai suna Hussaini Shaharudi wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. ها شکفته همیشه گل کام کام اگر بفکنی خیر دیوار با چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راه نگر تا تو دیوار اون نفکنی دل و پشت ایران میان نشگنی که پس بود قارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان madalla husaini sharudi kenan aka saurara a cikin wakar da ya gabatar mana ko masu saurare da wani ma kawo ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma da wanda suka kuka ji muryoyin su ne kasance tare ku a cikin shirin ni ne kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na ku ci gaba da biyar mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng to don nan zamu gargare sai Allah kuma can an jima da maza ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin da kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya